muna nan cikin karatun littafin al'ubudiyya na shaikhul islam abu abbas ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala littafin da yake magana akan matsayin zaman towar ka bawan Allah ba bawan wani ba da yake magana akan matsayi na bautar Allah wanda ya fi dukkan wani matsayi wanda shi ne matsayin da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa wa mala'ikunsa da annabawansa da manzanninsa da sauran mutanen ƙwarai kuma wannan matsayi na al’ubodiyya wato zamantowarka mai bautata wa Allah a bisa san ranka ma'ana a bisa kana so ba a bisa tilas ba wani matsayi ne wanda duk bayan Allah suka cakudu da shi suka gaurayi da shi suka tsaya akan wannan matsayi har suka koma ga Allah saboda haka ba wani matsayi bane wanda akan taka shi kuma a wuce shi to shekul islam ibn taimiya yana ta ƙoƙarin fayyace mana wannan mataki na al'ubudiyya tare da mayar da martani akan waɗanda suke ganin cewa dan adam yakan kai wani mataki da bautar Allah za ta faɗi daga kansa ya zamo daidai ne a gurinsa ya bauta wa Allah ko kar ya bauta masa umarni da hani su zama ɗaya a gurinsa yadda zai yi abin da aka sa shi haka zai iya yin abin da aka hana shi wato masu daidaita saban Allah da da'a ga Ubangiji masu daidaita tauhidi da shirka masu daidaita hanyoyin manzanni da hanyar iblis shekul islam ibn taimiyya yana yi ma waɗannan mutane raddi da masu yin hujja da ƙaddara a cikin ayyukansu waɗanda sukan zaɓa wa kansu ayyuka munana waɗanda Allah ya hana idan an fuskance su da wa'azi su yi hujja da ƙaddara ya ce wa ashabu hadal qawl الذين يحتجون بالحقيقة الكونية الحقيقة الكونية كما يدى مكي تفسرات أبايا شيني kasancewar Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara komai na rayuwa do abinda zai faru a duniya Allah maɗaukakin sarki ya riga ya rubuta shi ya ƙaddara shi to suna hujja da irin wannan su ce abinda da suka yi na laifi ƙaddara ce saboda haka ba ba su zama ababen zargi ba ibnu taymiya ce waɗanda suke irin wannan hujja la yattariduna hazal alqawl wannan hujja tasu ba sa sanya ta ko ina akwai inda suke rike ta akwai inda suke sakinta wanda ya kamata indan ta zama hujja ce ta kwarai ka rike ta a ko ina a koyaushe amma su masu wannan hujja ba a ko ina suke rike ta ba ba kuma ko da yaushe ba wala yaltazimunahu ba sa lazimtar wannan magana tasu wa inna ma hum yattabi'una ara'ahum wa ahwa'ahum kadai abinda suke bi ra'ayyukan kansu da san zuciyarsu kama qala fihim ba'd ulama kamar yanda wasu ma wani malami yake fada game da waɗannan mutane yake ce ma wani ɗaya daga cikin su anta inda ta'ati qadari kai idan an zo magana da'a in ka yi aikin kirki ka yi abin kirki to shi kenan sai ka zama kadari alqadar huna allazina yuthbituna ali anfusihim alqadar allazina yanfunahu anillah waɗanda suke kore kaddara daga ubangiji suke cewa dan adam shi ke kaddarawa kansa aiki da ya ga dama shi ke kaddarawa kansa yayi abin kirki shi ke kaddara kansa yayi abin banza to wannan mazhaba ta kadariya idan an zo batun aikin da'a sai mutum ya ce shi yayi shi da kansa baya cewa Allah ne ya tilasta shi sai ya dinga alfahari da aikinsa na alkhairi amma idan yayi wata katobara aka nemi a yi masa gyara ko a zarge shi sai ya zama jabari jabari shine wanda ke cewa Allah ne ya tilasta shi shi ba ya da komai a hannunsa duk tashi faɗinsa ai a hannun Allah suke to sai ya zama yana hujja da da da da, da a gurin ma'asiya a gurin da'a kuma wajen biyayya ga ubangiji sai zama yana kore kaddara to kaga abin ya zama san rai ne ayyu mazhabin wafaqa ka ta mazhabta bi duk mazhabar da kaga ta yi daidai da san zuciyarka ita kake bi wa minhum sinfun yad'una at wal ma'rifa daga cikin su akwai wani bangare nasu waɗanda suke ganin sun san haƙiƙanin al'amura suna da kuma cikakken ilimi wa yaz'umuna anna al-amra wan nahya lazimun liman shahida li nafsihi af'ala suna ganin cewa ai aiki da abinda Allah ya ce ka aiki da shi ko ka bar abinda Allah ya ka bari wannan idan kana matakin da kake ganin cewa kai kana iya yi kana iya bari ma'ana matakin mutumin da yake ganin yana iya aikatawa yana iya kin aikatawa shine zai bi Allah a cikin shari'arsa shine zai bi Allah a cikin umarninsa shine zai bi Allah a cikin abin da ya hana wa asbata lahu sifat wanda ya tabbatar wa da kansa siffofi na yi ko bari amma man shahida anna af'alahu makhluqatun amma mutumin da ya kai matakin da yake ganin ai duk abubuwan nan da yake yi Allah ne ya riga ya halitta masa su ba yadda za a iya zama kansa aw annahu majburun ala zalika ko tirsasa sa aka yi akan wannan aikin wa anna Allah huwa al-mutasarrifu fihi kuma Allah shi ke jujjuya al'amuransa kama yuharriku sa'iral mutaharrikat kamar yadda Allah yake jujjuya sauran abubuwa masu jujjuyawa fa innahu yartafi'u anhu al-amra wan nahya wal wa'd wal wa'id fa innahu yartafi'u anhu al-amru wan nahyu wal wa'd wal wa'id suka ce mutumin da ya kai wannan mataki to shi a akan kin kansa babu maganar Allah ya yi masa maganar bisharar aljanna ko a yi masa maganar ukuba ko kuma a yi masa maganar a umarni ko a yi masa maganar hali wato dai shi ya take waɗannan matakan wato suka gasa mutane gida biyu suka ce mutum na farko shine wanda shi yana ganin har yanzu abubuwan da yake yi akwai zaɓin sa a ciki to mutumin da yake ganin haka to shine zai yi aiki da shari'a mutumin da yake ganin kuma ayyukansa baya da zaɓi a cikinsu to wannan shari'a tana saraya da kansa ba lalle ne ya bi doka ba ba lalle ne ya bi umarni ba ba lalle ne ya bar hani ba ba lalle ne a fuskance shi da batun aljanna ko batun wuta ba to kaga wannan ai babban bata ne wa qad yaquluna man shahida al iradata saqata anhu at taklif sukan yi irin wannan magana al irada din shine kasance ka dinga ganin cewa ai komai nufi ne na ubangiji ba ka da katabus a ciki to in ka kai wannan matakin da kake ga komai naka mai kyau da mara kyau aiki ne na ubangiji to shikenan taklifi wato shari'a ta faɗi da kanka wa yaz'umuna har ma suna riyawa annal qadir cewa al qadir saqafa anhu taklif li shuhudi li shuhudi iradata wato shari'a ta faɗo da kanshi saboda shi ma ya kai ga matakin ganin komai nufin Allah ne wato komai da komai mai kyau da mara kyau kawai Allah ne ya riga ya rubuta haka ya tsara haka kuma haka yake so gani to saboda haka suke cewa shi al-khadir wanda Allah ya ba mu kissarsa a cikin suratul a suratul kahf fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma shi wannan khadir waliyi ne daga cikin waliyan Allah kuma ya kai wannan mataki na shuhudul iradati wato ya kai matakin da baya ganin wani motsi nashi nashi ne baya ganin wani taku nashi takun sani duk abin da yake bayyana daga wajensa aikin Allah ne to da ya kai wannan matakin sai ya zama na shari'a ta faɗa a kansa don haka annabi Musa alaihi salam wanda yake rike da shari'a sai suka yi ta karambatta da shi suka yi ta karafiya da shi ya ga yaro ya kashe annabi Musa ya ce ka kashe rai shi a shari'arsa ta ni? ta haƙiƙa wanda ya kai wannan mataki na shuhudul iradati shi agunsa ba laifi bane agun annabi Musa a zahirin shari'a laifi ne ya ga mutane miskinai waɗanda suke galabaitattu suna haya da jirgin ruwan su Yahuda musu bayan sun kyautata wa annabi Musa da shi Khazir din nan ma a zahirin shari'ar annabi Musa laifi ne amma a wajen shi Khazir ba laifi bane saboda shi ya kai wannan mataki sannan kuma sun je an ƙi karɓar su a matsayin baƙi an ƙi kyautata musu kuma ya ga bangon garin zai faɗi a tayar da shi nan ma a zahirin shari'ar annabi Musa bai kamata ba amma shi a shari'arsa ko a hakikarsa ya kamata suka ce to shi annabi a shi ya kai wannan mataki da har shari'a zahirin shari'a ya faɗi da kansa duk wanda kuma ya kai wannan mataki cikin waliyai ya iya samun wannan matsayi to shi yasa suke cewa maqamul wilayati fi barzakhin fuwaiqar rasuli wa wato nabi maqamul wilayati matsayin walittaka a gurin Allah can a barzahu fuwaiqar rasuli muqamun nubuwati fi barzakhi fuwaiqar rasuli wa dunal wali wato matsayin annabta a wurin Allah sama take da manzo amma kuma bata kai walittaka ba ashe kaga walittakar ita ce sama da su gaba daya to shi wannan khadir Allah madaukakin sarki ya bamu labarinsa a cikin alqur'ani a suratul kahf labarinsa mai tsawo tare da annabi Musa alaihi salam annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shi ma ya bamu labarinsa kamar yadda yake a cikin sahih bukhari da muslim a hadisin abdullahi dan abbas <coughs> wanda Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi ya tura annabi Musa alaihi salam ya je gurinsa zai karanci wani abu na ilimi wanda bai san shi ba Allah ya yi wa annabi Musa alaihi salam wannan umarni bayan an yi wa annabi Musa alaihi salam tambaya a cikin bani Isra'il cewa shin akwai wani wanda ya fi ka ilimi maimakon ya maida ilimi zuwa ga Allah sai ya ce babu wanda ya kai shi ilimi to wannan wani abu ne wanda yake ya shafi ladabi ya kamata idan an ma irin wannan tambaya ka ce Allahu a'lamu wato babu wanda ya kai Allah ilimi to sai Allah ya so ya koyar da annabi Musa alaihi salam wannan don haka sai ya tura shi ya ce akwai wanda yana da wani ilimin da baka da shi saboda haka ya tura shi ya je majma'ul bahraini a inda zai haɗu da wannan bawa nashi khadir ya koyi wani abu daga cikin abinda Allah maɗaukakin sarki ya koya wa khadir wanda shi bai koyawa annabi Musa ba to wasu malamai suka ce shi Khadir din nan waliyi ne ba annabi bane wasu kuma da dama daga cikin su suka ce annabi ne ba waliyi bane masu cewa annabi ne suna da hujjoji daban-daban daga cikin hujjojin da suke yi a mafi karfin hujja fadarsa bayan duk sun gama tafiye-tafiyensu da annabi Musa alaihi salam sun gama rashin fahimta ya kuma fahimtar da shi sai yake cewa wa ma fa'altuhu an amri duk abubuwan nan da ka ga nayi ba da karan kankin kaina na yi shi ba ba ni na sa kaina ba wane ne ya sa shi Allah amrullahi la yutalaqqa illa an tariqi nabiyyin aw an tariqil wahyi wato umarnin Allah da haninsa baya zuwa wa kowa sai ta hanyar wani annabi ko ta hanyar wahayi in dai abin da za a kira shi shari'a ne umarni ne daga Allah to ko dai ya zo maka ta hanyar annabi wani annabi Allah ya aiko ko kuma ya zo ma shi annabin ta hanyar wahayi to annabin wannan zamani shine annabi Musa alaihi salam shi kuma ba shi aka yi ma wahayin wannan abubuwa ba kaga kenan shi Khadir ba ta hanyar wani annabi ya samu abin ba ta hanyar wa ya samu kenan ta hanyar wahayi shi yace shi yasa yace wa ma fa'altuhu an amri wato wannan abun ba da tankin kaina na yi shi ba kuma haka Allah madaukakin sarki da yake cewa fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina rahma a cikin alqur'ani ta zo da ma'anar annabci fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik wato a nan Allah madaukakin sarki yana magana a kan saukar da annabci da wahayi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana faɗar cewa an saukar da shi a cikin lailatul qadri Allah ya kira wannan wahayi na annabci da sunan rahama rahmatan min min rabbik haka nan inda Allah madaukakin sarki yake cewa وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك kaga lokacin da ƙurayshawa suke cewa ina ma shi wannan alƙur'anin wato wannan annabcin me ya hana ba a saukar da shi ga wani daga cikin wani babban mutum daga cikin waɗannan alƙaryoyin guda biyu makka ko tsa'ifa ba shine Allah maɗaukacin sarki ya ce ahum yaqsimuna rahmata rabbik su ne suke raba rahamar ubangijin ka wanda ita ce annabta a hannunsu yake kaga anan ma Allah madaukakin sarki ya kira annabta da rahama saboda haka inda yace fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan shine annabci din Allah ya bashi annabci wa allamnahu min ladunna ilma wannan yayi daidai wa allamaka ma lam takun ta'lam kaga shine annabci a wannan aya to haka anan ma ayar annabci ake nufi saboda haka magana mafi inganci ita ce hadir annabi ne daga cikin annabawan bani isra'il sannan kuma malamai sun yi kai kawo kan cewa hadir din nan yana nan dare ko ya mutu wannan sabani ya yi ƙarfi a wajen malaman baya-baya almutaakhirun su suka yi ta sabani irin wannan amma duk abubuwan da ake ruwaitowa ana jinginawa zuwa ga sahabbai Anas da waninsa wannan duk bai inganta ba wannan bai inganta ba idan aka duba al-bidaya nihaya na Ibn Kathir bi ya kawo waɗannan kissoshi da ruwayoyi waɗanda ake jingina ma wasu sahabbai na cewa sun gamu da Alkhadir wannan duk bai inganta ba yayi bayani akan wannan a Khadir a gurin ahlus sunna kuma maganar da da take mafi inganci shine ya mutu kamar yadda sauran salihan bayi na baya da annabawa suka rasu to shi ma ya rasu alqur'ani yana tabbatar da haka wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda afa in mitta fa humul khalidun Allah madaukakin sarki yake cewa babu wani mutum da muka sa shi ya zama mai dawwama bayanka ko mai dogon rai da baya da iyaka bayanka in ka mutu su za su dawwama wanda a khadir din nan yana daga cikin a waɗanda suke yana daga cikin mutane Allah kuma ya ce wa ma ja'alna li basharin wannan na kira ce fi siyakin nafi a gurin malamai idan na kira ta zo wato aka zo da kalmar da take na kira a irin wannan siyaki na nafi to tana nuna umum saboda haka a khadir shi ma ya shiga cikin wannan aya sannan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam a yakin badar a lokacin da yake daga hannunsa yana addu'a yana cewa Allahumma in tahlik hadhihi al-isabata min ahlil islam fala tu'badu fil ard ya ubangiji in dai ka halaka waɗannan musulmi na yanzu waɗannan musulmi yana nufin sahabbansa da suka yi imani da shi a doron ƙasa in ka halaka in ka halaka su to shikenan kuma za a bauta maka a doron ƙasa ba da kadir yana nan ai kaga ba zai faɗi haka ba tunda kadir yana nan yana bauta ya zai ce ba za a bauta masa ba to haka nan wato ya zo a cikin sayin muslim hadisin abdullahi dan abbas da jabir ibn abdullah da waninsu annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la ta'ti mi'atu sanatin wa ala wajhi hadhihi al-ard nafsun ba za a yi shekara ɗari nan gaba ba a kuma bayan ƙasa akwai wata rai wanda yanzu take numfashi bayan shekara ɗari ta zama tana wannan ya kunshi har khadir da yana nan ba zai wuce wannan lokacin ba sannan kuma a hadir din nan da yana nan da rai ya kamata ya fito ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zama dan fadar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya shiga cikin rundunarsa a fita da shi yaƙe-yaƙe fita da shi yaƙe-yaƙe da imani da annabi sallallahu alaihi sallama da taimaka masa da yaƙar maƙiyan annabi sallallahu alaihi sallama ai ya fi abin da yayi na huda jirgin ruwa ya fi abin da yayi na kashe rai ya fi abin da yayi na tada garu taimakawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yaki da yaji ya waɗannan abubuwa in har zai waɗancan abubuwa yana da rai to da yana da rai lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da ya bayyana yayi imani da shi ya zauna cikin sahabbai an fita yaƙe yaƙe da shi amma wannan bata kasance ba babu wani wanda ya ruwaito cewa Khadir ya zo sun yi yayi mubaya a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an je da shi yaƙin Badar ko yaƙin Uhud ko yaƙin Ahzab ko Fatu Makka babu wanda ya taɓa ruwaito wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wallazi nafsi biyadi law kana musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai wallazi nafsu muhammadin biyadi na rantse da wanda ran muhammadu yake ga hannunsa sallallahu alaihi wa sallam da annabi musa yana da rai a yanzu babu abinda zai zai isan masa face ya fito ya biyayya gare ni to kaga annabi Musa kuma afdalu min al-khadir don yana daga cikin ulul azm annabi Musa yana daga cikin manya manyan manzanni to annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa da a ce yana nan da rai dole zai fito ya zama cikin mabiyana to idan har annabi Musa da yana da rai zai fito ya zama cikin mabiyansa kaga Khadir shi ya fi cancanta a ce ya fito ya zama cikin mabiyan nasa musamman ma Allah madaukakin sarki ya dau alkawarin ga dukkan annabawa wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataytukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا wa ana وأنا معكم من الشاهدين kaga Allah madaukakin sarki yake cewa ka tuna lokacin da Allah ya karbi alkawarra daga annabawa matukar wani manzo ya zo muku wanda Abdullahi dan Abbas yake cewa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lama ataitukum min kitabin wa hikima saboda abinda na baku na littafi da hikima thumma ja'akum rasulun sannan wani manzo ya zo muku Abdullahi dan Abbas yace shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la tu'minunna bihi wa la tansurunna lalle za ku yi imani da shi kuma lalle hakika za ku taimaka masa Allah madaukakin sarki ya ɗauki alkawari daga annabawa akan wannan yace sun sun tabbatar suka ce sun tabbatar yace to ku shaida wa ana ma'akum mina ash-shahidin ina tare ina tare da ku cikin masu shaida faman tawalla ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun wanda duk ya keta wannan umarni wanda duk ya keta wannan alkawari ya juya baya to waɗannan su ne fasikai to idan Allah ya ɗauki alkawari daga annabawa gaba ɗaya cewa in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana za su fito su yi imani da shi kuma za su tsaya su taimaka masa a cikin gwagwarmayarsa yace kuma duk wanda zai ki yayi hakan alhalin yana nan da rai annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to fatiki ne to ya za a ce kuma qadir yana da rai shi bai fito ya bayyana ya taimakawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zan daga cikin mu'minai mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallama ba kaga wannan yana nuna ba haka bane kuma ma in ka ce ba annabi bane ai shi manzo ne to idan an karbi wannan alkawari daga annabawa an ce ko annabi ne sai ya fito ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama kaga wali shi yafi kamata ya fito amma yadda labarurukan masu cewa yana nan da rai suke bayarwa kamar yadda zaka gani a cikin littattafan <coughs> sufaye da abinda kistoshin da ibnu kathir ya kawo a cikin albidaya wa nihaya ana gaya mana cewa kadir din nan yana nan da rai amma inda yana can yana yawo cikin duwar watsu da kwazazzabai da cikin tekuna yana yawa a cikin teku maimakon ya fito ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawa a cikin daji tare da namun daji yana yawa a cikin duwatsu tare da kwankwamai to kaga wannan bai yiwa a ce akwai wani mutumin kirki a bayan ƙasa wanda zai bar annabi sallallahu alaihi wasallama shi da sahabbansa kawai suke jihadi shi yake zuwa aidi shi to duk wanda yana nuna mana cewa a khadir ya rasu bawan Allah ne da Allah ya bashi annabta a cikin bani Isra'il kuma ya yi lokacinsa ya gama ya rasu kamar yadda sauran annabawa <coughs> suka gama ayyukan da Allah ya ɗora musu ka rasu saboda haka batun cewa Kadir yana nan yana yawo a cikin duniya yana bi yana yawo a cikin jeji har yana fitowa yana haɗuwa da wani waliyi yana gaishe da wani waliyi ko wani waliyi yana zuwa su gaisa ko ana ganin shi a bakin rafi ko a bakin ruwa ko akan duwatsu ko a cikin kwazazzabo ko a rafi ko a menene wannan duk maganganu ne waɗanda suke su burutsu ba maganganu bane waɗanda suke masu kyawo ba maganganu ne masu nagarta to saboda irin aƙidar da aka jingina game da khazir aka ɗauka wani waliyi ne da yake da wani matakin da ya fi na annabci ake ga shi ma wai ya kai matakin da umarni da hani yana taraya da kansa saboda haka suke riya cewa shi ma khazir ya kai wannan mataki don haka duk wani waliyi da ya samu matsayi irin na Khadir shi ma zai iya zama shari'a ba ta zama wajibi a kansa ba ko ya yi ko kar ya bi ɗaya ne fa haula'i yufarriquna bainal 'ammati wal khassati alladhina shahidu al haqiqata al kawniyya masu irin wannan aqida suna bambancewa tsakanin mutane gama gari irin mu irin mu wanda suka ce mu dole mu bi dolan shari'a saboda mu ba mu taka wannan mataki ba mu ne ya zama dole mu yi sallah dole mu yi azumi dole mu yi zakka dole mu bar ƙarya dole mu bar annabi manci da yi da mutum da zalunci da waye da waye wannan duk mu ne gama garin mutane yake wajibi a mu amma alkhasa yan ajin tubarkalla su waɗannan ba tilas ba ne su waɗannan sun ga haƙiƙatar kauniya sun hango irada saboda haka babu batun su a ce da su su yi wani abu wanda yake shari'a su duk abin da suka yi to aikin da suka yi aikin Allah ne in ka gansu suna sallah to Allah ne yake sallah in ka gansu suna azumi Allah ne yake yi in ka gansu suna sata shi yake yi in ka gansu suna ma luwadi to shi yake yi ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira saboda haka suka ce wal khassa alladhina shahidu al haqiqata al kauniyya wadanda suka suka hango komai yin Allah ne kawai fa shahidu anna Allah khaliqu af'al al ibad suka halarto da Allah shi yake halittar ayyukan bayi wa annahu muridun kuma shi yake nufin komai komai kai nufin sa ne wa mudabbirul jami'il kainati kuma shi yake tsara dukkanin halittu gaba daya waɗannan wannan kungiya a cikin su akan samu man yufarriquna baina man ya'lamu zalika ilman wa baina man yarahu shuhudan suka ce to a cikin ajin a cikin mutane ana samun wanda shi a ilmance yana ɗaukan wannan aƙida a ilmance yana ɗaukan cewa Allah maɗaukakin sarki shi yake ƙaddara komai ɗan adam tamkar ganye ne a jikin reshen bishiya da iska take kaɗawa ba ya da kataɓus a wajen motsinsa iskan na ita ke kaɗa shi gabas ko yamma ko kudu ko arewa amma shi ba ya iya motsa kansa kakan iya ɗaukan wannan a mataki na ilimi ka yadda da wannan abinda ƙungiyar jabariya suka yadda kenan cewa duk abin da dan adam yayi ba ya da zabi a ciki kawai tilsasa shi ake yi suke cewa irada saka mahab ka ka kalwaraqi fi kamar ganyen bishiya ne a inda iska take kadawa kaga ba kaga in kaga ganye yana motsi baka cewa shi ke motsa kanka iska nan ita take motsa shi to haka nan dukkan zirga zirgan mutane da kake gani to kodara ce da irada ta ubangiji kawai take motsa su amma su ba su da wani katakus cikin motsin su saboda haka in ka ga mutum yana kisan kai ka dauka kawai tura shi ake yi yana yin wannan in ka gan shi yana aikin alheri ka dauka kawai tura shi ake yi amma shi baya da katakus a ciki wannan ba aqida ce ta ahlus sunna ba ahlus sunna suna tabbatarwa da Allah alqadar suna cewa Allah ya rubuta komai ya halitta komai sannan kuma ya ba wa dan adam nau'i na zabi ya ba wa dan adam nau'i na zabi inna hadainahu sabila ma shakiran wa ma kafura faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur Allah ya jingina wa ɗan adam wani bangare na mashi'a ya jingira masa wani bangare wa hadainahu najdain wanda shine abinda Allah yake nufi da najdain hanyoyi biyu hanyoyin alkhairi da hanyoyi marasa kyau mutum na iya zaɓawa wa kansa inda zai bi halittar aikin ta ubangiji ce Allah shi yake halittar aikin shi ya rubuta aikin a cikin lauhul mahfuz amma dan adam kuma an bashi wani abu na irada an bashi wani abu na mashi'a shi yasa Allah jingina masa mashi'a fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur to wannan aqida ce ta ahlus sunna amma aqidar qadariya masu kore kaddara gaba ɗaya daga ubangiji su nuna cewa kaddara ta su ce komai suka yi su suka halitta wa kansu su suka halitta aikin su suka tsara aikin har ma suna har ma akwai waɗanda a aqidar qadar ta kai su ga korewa Allah ilimi wanda su ne malamai suke kafirtawa suke cewa ai dan adam ma bai Allah ma bai san zai yi ba sai yayi bai ma san zai yi ba sai yayi din sannan Allah ya ce ah kai ne kake kaza kuma to wannan su ne alqadariya waɗanda suka kore wa Allah ilimi ma gaba daya to waɗannan malamai ma suna kafirta su aljabariya su kuma su ne waɗanda suke fuskantar kadariya su kuma gaba daya suna tattara komai da da yake fitowa daga bawa su jingina shi da Allah su nuna bawa ba shi da katabus to su waɗannan ɗan addinin hakika waɗanda su suke cewa idan abin a ilimanta kawai ka ɗauke shi cewa Allah shi yake kaddara komai da komai motsinka da tashinka da faduwarka da tashinka duk daga Allah yake to wannan ba zai baka dama har ka sarayar da shari'a ba ba wanda zai sarar da shari'a shine wanda har ya kai ga halartar abin a zuciyarsa gaba daya wato ya samu shuhudul irada din shi ya hango irada din kamar yadda a a a a a wasu sufaye suke cewa wasu waliyansu ma suna hango lauhul mahfuz saboda suna ga abin da aka rubuta suna gano dan wuta suna gano dan aljanna to in ka kai wannan matakin a lokacin ne at-taklif shari'a take faduwa da kanka ce fala yusqiduna at-taklif amman yu'minu bi zalika wa ya'lamuhu faqat ba ta sarayar yadda shari'a ga wanda shi a ilmanta kawai ya san abin walakin yusqidunahu amman shahidahu suna sarayar da shari'a ne ga wanda ya kai ga halarto abin a zuciyarsa ko ma ya hango shi da ƙwayar idansa fala na li nafsihi fi'lan aslan baya ganin shi karan kansa akwai wani aiki da yake fitowa daga bangaren sa wa haula ila yaj'alun al wa isbatar al ma mani'an min at-taklif ala hadha al to waɗannan addinin haƙiƙa wato wannan bangare nasu so kawai dan ka abin nan ka tabbatar da kaddara ga kanka a ka tabbatar da kaddara ga ubangiji ka tabbatar da cewa Allah ke tilasta ka wannan kawai ba shi zai sa shari'a ta faɗi da kanka ba sai ka kai wani matakin da kana hango lahul mahfuz ko kana hango dukkan wani abu da kake yi kawai Allah ne yake yin sa to a lokacin ne kake iya sarayar da shari'a daga kanka وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد wasu jama'a wasu ƙungiyoyi daga waɗanda ake jingina su da cewa mutane ne masu ta haƙiƙi masu bin abu keke da keke mutane ne masu ilimi mutane ne masu tauhidi sun fada cikin irin wannan ƙuduri cikin irin wannan aƙida mala yace abin da yasa suka fada cikin irin wannan aƙida mummuna أنه ضاق نقاطهم نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه sun kasa fahimtar cewa bawa ana umartarsa da abin aka kaddara masa saɓaninsa suka ce ya za a kaddara wa mutum ya zan kafiri kuma shi da imani sun ce ba su fahimtar wannan ba Allah ya kaddara wa Abu Jahal zan kafiri ya kaddara Abu Lahab ya zan kafiri kuma a zo a ce abu lahab imani ta zai imani ya kaddara ma wane ya zan farawo kuma a zo a ce ya zan mutumin kirki dan kasuwa wannan bai yiwa eh duk wani wanda aka kaddara masa wani abu to ya za a umarce shi da sabaninsa suka ce ba za su iya fahimtar haka ba kama za ka ni tsakul mu'tazila wa nawi min al-qadariyati an zalik wanda mu'tazila su ma abin da ya kai su ga korewa Allah kaddara kenan mu'tazilawa wata ƙungiya ce wacce ta bayyana a ƙarni na biyu bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suna da aƙidoji miyagu waɗanda suka saba wa aƙidar sauran musulmi ahlus sunna mu'tazilawa suna da aƙidoji miyagu waɗanda suka saba wa sauran aƙido na musulmi ahlus sunna sun yarda da wasu ƙa’idoji ko rukunai guda biyar na farko abin da suke kira at-tauhid so at-tauhidi a gurinsu, ka kore wa Allah dukkan sifofinsa ka kore wa Allah dukkan sifofinsa ka tabbatar da shi zati ne kawai an gane ba za a gane ba ya za a ce a kore wa Allah sifofinsa gaba ɗaya a ce Allah alimun ne amma bila ilmi qadirun ne bila kudura, sami'un ne bila sam'i wani ai ba zai ba za ka gane shi ba wannan irin tauhidi sai mu'tazila sai mu'tazila wannan tauhidin ko wasu kuma su ce qadirun bi qudratin hiya huwa sami'un bi sam'in huwa huwa bana na jin za a gane wani tauhidi <laughs> to wannan shine tauhidin mu'tazila don haka in za ka zama mu'tazili Allah kiyaye sai ka yadda da wannan sai ka yadda da alwa'adu wal wa'id sai ka yadda da abinda suka kirawo alwa'adu wal wa'id alwa'adu dai shin an san alkawarin alkawarin alkhairi alkawarin bushara alwa'id kuma alkawarin narko sun ce tunda Allah ya yi ka ya ce ka bauta masa ka yi sallah ka yi azumi ka yi waye ka yi mai ka yi mai to in ka yi ka gama har ka mutu wajibi ne tilas ne ya ki koya sosai ya sa ka aljanna sannan in ka ƙi masa da'a ka saba masa ko ya ki koya sosai ya kona ka ya zai ce ka yi da'a ya sa ka aljanna in kai laifi zai sa ka wuta wani yayi laifin kai kai da'ar kuma a sa ku aljanna tare sai ba zai yiwu ba saboda haka kila sai yayi daya wanda ya saba aka saba masa ya saba masa ya sa shi wuta wannan kuma yayi yayi daidai ya sa shi aljanna shi da suke kira alwa'd wal wa'i tilas ka yadda da aqidar almanzilatu bainal manzilatayn almanzilatu bainal ne, wato mumini ne mai saban Allah in aka samu mumini yana sallah ya da'awa da aka kuma yana hada da sabo to shi ina za a kai shi kun ce in yayi tilas a bashi in ya ki tilas a sashi to yayi wannan yayi wannan ina za a kai shi sai suka ce kawai tsakiya yake shi baya wuta shi baya aljanna yana na yana reto tsakanin mu a gurin mu ahlus sunna mumini mai saban Allah amruhu bi yadillah in sha'a azabahu wa in sha'a afa anhu wannan ita ce mu aqida mu'mini al'amarin sai da hannun ubangiji na farko ba mu kore masa sunan imani dan yayi saban Allah ba mu kiran shi ba mu'mini ba za mu tabbatar masa da sifarsa ta imani Allah ya kirawo mutanen da suka yi fada suka yi kashe-kashe a junansu duk da ba abin kirki bane amma Allah ya kira su mu'minai wa in ta'ifatan min al-mu'minina iktatala wa in ta'ifatan min al-mu'minina iktatalu fa aslihu bainahuma idan aka samu jama'a biyu daga cikin mu'minai sun yi yaki a junan su kaga Allah sai kirawo su mu'minai to kaga ba mu kore masa sunan imani ba suna nan mu'minai a wurin mu'tazila ba a ce masa mu'mini ba a ce masa kafiri fasiki ne bi manzilatin bainal manzilatayn wato shi ba mu'mini ba shi ba in ya shiga wuta kuma ba fita har abada mukhalladun finnar wannan rukuni ne na uku rukuni na hudu al'adlu al'adlu wato adalci adalci shi ya ja suka korewa Allah kaddara suka ce Allah ba shi da wata kaddara wai ya kaddara kaza ya kaddara kaza in ya kaddara maka laifi kuma ya kama ka da laifin ai bai adalci ba kuma ai an ce wa mara rabbuka bi zallamin lil abid wa ma kana Allahu liyazlimahum to saboda Allah ya kore wa kansa zalunci ashe adali ne tunda adali ne bai yi wa ya kaddara maka abu kuma ya kama ka da laifinsa saboda haka sai suka kore kaddara daga ubangiji wanda har masu zurfafawa cikin aqidar suka kore ilimin ma gaba daya suka ce bai ma san zaka yi ba sai kai kwatsan ya gani wanda malamai suka ijma'i kan kafirta wulatul qadariyya sannan aqidar su ta biyar Al'amuru bil ma'ruf wannan nahyi anil munkar a gunmu ahlus sunna al'amru bil ma'ruf matakai ne ko wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman duk wanda ya ga munkari man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi duk wanda ya ga munkari ya canza shi da hannunsa wannan wani mataki ne da ba kowa zai iya ba sai wanda yake da fawa a hannunsa a gidanka zaka iya canza da hannunka saboda fawar a hannunka take ciyaman a gundumarsa zai iya canzawa saboda fawar a hannunsa take gwamna a state ɗinsa zai iya canzawa saboda fawar a hannunsa take shugaban ƙasa a ƙasarsa zai iya canzawa na ƙasarsa saboda na ƙasar a hannunsa yake hawa zai canza da wata ƙasa ba to in ba zai iya ba fa illam yastati fa bi lisanihi yayi da sa. kaga harshe yana da buƙatar kasancewa abinda ake yi ba daidai bane kuma zaka iya bayani a fahimce ka yana buƙatar ilimi kenan kai wa'azi kai karantarwa a gane abin da yake daidai a gane abin da ba daidai ba don ka kawo canji cikin al'umma wannan wajibi ne gare ka kaga wanda ba shi da wannan kudura din ba shi da ikon yayi bayani a fahimce shi ko ba da ilimin da zai bayani ya faɗaɗa hujjarsa kaga bai zama wajibi a kansa ba to in ba zai iya ba fa bi sai ya dawo ki abin da zuciyarsa wa zalika adhaful iman wannan shine mafi raunin imani wannan shine matakan al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar a gurin ahlus sunna a gurin mu'tazila tilas ne ayi amfani da kai tilas ne kawai babu makawa duk sanda aka samu wani azzalimi kada a sake a ce yafi karfin mu kawai mu tashi mu yi yadda zamu mu ga mun kwaci kanmu kaga wannan mu ya saba daga aqidar mu ta ahlus sunna da muke auna abubuwa da maslaha da mafsada muke cewa abin da ke da kai maslaha a ciki kuma babu mafsada ko kuma <coughs> a mafsadar kaɗan ce mafsada ita ta firin jaye to shikenan sai ai amma abin da mafsadar ta firin jaye ko da akwai maslaha a ciki barnar ta firin jaye to mu a gurin mu ahlus sunna ba ba a daukan wannan don haka ba za mu ce yanzu a fito a ɗau makami a tafi Abuja a kutsa Asarot sai an fidda Obasanjo da ƙarfi an sa musulmi ba ba za mu faɗa haka ba saboda mun tabbata mafsadar wannan tafi maslaha take ciki kafin ma ka fita daga Kano an murtsiki an murkushe ku kuma daga ran nan kuma kun shiga wani halin haisa baita to saboda haka mu muna auna abu da maslaha da mafsada muna auna abu da ikon mutum da rashin ikonsa da karfin mutum da rashin karfinsa da ƙwarewarsa da rashin ƙwarewarsa. to a gon mu'tazila babu wannan kawai al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar wajibi ne amma kowane irin hali shi yasa za ka samu suka yi ta bore to waɗannan sune al-usulul khamsa na mu'tazila mutumin da zai shiga aqidan mu'tazila sai ya yadda da waɗannan abubuwa in ya yadda da wasu bai yadda da wasu ba baya ci mu'tazilawa tun a wancan lokaci da suka bayyana a ƙarshen ƙarni na farko a farkon ƙarni Uzair allah. an samu irin su abu ali jabba'i wanda shine malamin abul hasan al-ash'ari shugaban mazhabar ash'ariyanci sa babban malaminsa shine abu ali jabba'i wanda wani jigo ne daga cikin jigogin mu'tazila shi kansa abul hasan al-ash'ari da ɗaya ne daga cikin mabiyan wannan mazhaba din daga baya ya balle ya kore ya gaggyara wasu abubuwan duk da wasu abubuwan ba su gushe ba a mazhabar ash'ariyanci akwai mu'tazilancin a ciki shi yasa ash'ariyanci wani mataki ne daga cikin mu'tazilanci har yanzu shi'a rafida shi'a waɗanda suke bin shi'a a ƙasar iran ƙasar farisa har yanzu wannan mazhabar mu'tazilanci ita ce mazhabar su aqida saboda haka wanda zai shiga shi'a ya fahimta wannan ita ce aqidar shi'a ta fuskar tauhidin mu'tazilanci watakila mu waɗannan dugogin 'yan shi'a ɗin namu ba su ma san haka ba shi ya ɗauka shi'ar kawai ya zagi sahabbai ne to ai tana da faɗi in yana so ya zama dafaffen ɗan shi'a narkakken ɗan shi'a baƙin kumurcin ɗan shi'a to ya kamata ya san wannan ya kamata ya san wannan aqidar shi'a an gina ta ne akan aqidar mu'tazilanci bayan shi'a ɗin kuma akwai mu'tazilanci saboda haka kumurci ne mai kai biyu akwai mu'tazilanci akwai shi'a saboda mu'tazilanci mu'tazilawa sun kasa gane Allah ya kaddara abubuwa ya rubuta su a lauhil mahfuz ya ya ya san da su tun kafin su wakana su ba su iya fahimtar wannan ba kamar yadda waɗancan masu addinin hakika wato sufayen da suka yi zurfi a cikin sufancin nasu har suke ganin cewa su ayyukan da suke yi ba kawai su ne ba suke yi ba Allah ne yake yi sun kasa fahimtar batun Allah ya rubuta kaddara kuma ya ba wa dan adam wata dama ta ya zaɓi abin yake so ya yi koyi abin nan in ka zaɓi abin kirki sai Allah taimake ka akai in ka zaɓi abin tsiya to sai Allah ya barka akan wannan ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين كن معتزلة ابن تيمية yana so ya nuna mana inda mu'tazila da 'yan addinin hakika suka haɗu da kuma wanne ya fi zama sharri na dai mana bayanin suwaye mu'tazila to yana so ya gaya mana addinin hakika waɗanda suka zurfafa cikin sufancin da irin aƙidar su ta cewa kana kaiwa matakin da za ka ga komai da kake yi Allah ne kawai yake yin sa da su waɗancan mu'tazila da suke korewa Allah kaddara wasu ma daga cikin suke kore Allah ilimi sun haɗu a nan to amma kuma akwai inda suka rabu su mu'tazila asbatat al-amra wan nahya shar'iyyain sun tabbatar da umarni da hali, mu'tazila a gunsu in ma ka saba umarnin Allah wuta har abada in ka bi Allah ka shiga aljanna tana saba umarninsa wuta har abada saboda haka ga sun tabbatar da shari'a donal tabbatar da shari'a دون القضاء والقدر قدرة hukuncin ubangiji basu basu tabbatar ba alladaini huma iradatu llahi al'amma wa khalquhu li af'al al-ibad suka kore ita ce abinda Allah madaukakin sarki ya riga ya nufa gaba daya a halittunsa duka da kuma halittarsa da yayi wa ayyukan bayi wa ha'ula'i wa ha'ulai asbatul qada'a wal qadar su kuma waɗannan yana nufin su masu sufaye yan hakika asbatul qada'a wal qadar sun tabbatarwa da Allah hukuncin da har ma suna ga duk abin da suke yi mun tashin su Allah ne yake yin sa kawai saboda haka sun tabbatar da kaddarar sun tabbatar da hukuncin wana faul amra wan nahya amma sun kore umarni da hani sun kore shari'a fi haƙƙi man shahidul fan qadar ga wanda shi ya ya hango kaddarar iz lam yumkinuhum nafsu zalika mutlaqan dan ba su iya kore abin duka sun ce in ka hango kaddarar ka hango lawil mafus ka kai wannan mataki ba kai ba shari'a in baka kai ba kana a matsayin irin namu ya ku bayi to kai ne zaka je masallaci <coughs> kai ne za a ga wata kai azumi kai ne in kana da kuɗi ka bada zakka amma in ka kai wancan matakin abin ya sare da kanka ba su kora abin duka ba don ba su iyawa sai suka raba mutane aji biyu da ajin yan tubarkalla da kuma yan ajin yan ya ku bayi to shi ne ibn taimiyya yake nuna mana da waɗancan mu'tazila da waɗannan sufaye masu addinin hakika wa ya fi zama mafi sharri وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي بالمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه الأمر والنهي ويقولون إنه صار من الخاصة وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واليقين عندهم هو معرفة هذه الحقيقة وقول هؤلاء كفر صريح ولو وقع فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر فإنه قد علم بدق من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازمان لكل عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يموت لا لا يسقطان لا يسقطان لا يسقطان عنه لا بشهود القدر ولا بغير ذلك فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له فإن اعترض على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنه يقتل وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين وأما المتقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة لديهم وهذه المقالات هي محادة لله ورسوله ومعاداة له وصد عن سبيله ومشاقة له وتكذيب لرسله ومضادة له في حكمه وإن كان من يقول هذه المقالات فقد يجهل ذلك ويعتقد أن هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول وطريق أولياء الله المحققين فهو في ذلك بمنزلة من يعتقد أن السلام لا يجب عليه مثل غنائه عنها بما حصل له من الاحوال القلبيه او ان الامر حسب الله بكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر او ان الفاحشه حلال له لانه صار كالبحر لا تكفره الذنوب ونحو ذلك ibnu taymiya yake cewa wa qawlu haula'i aqidar waɗannan sufayen masu masu masu masu bin mazhabar haƙiƙa sharrun min qawlil mu'tazila ya fi sharri daga ra'ayin mu'tazilawa ya fi na mu'tazila sharri na mu'tazila sun tabbatar sun kore kadar amma sun tabbatar da shari'a waɗannan da suka tabbatar da kadar sai suka kore shari'a shi yasa lihaza lam yakun min as-salaf min ha'ula'i ahad a magabata ba a taɓa samun wani wanda yake bisa ga aƙidar waɗannan masu zurfafawa cikin sufaye ba babu irinsu mun ce mu'tazilanci ya fara tun ƙarshen ƙarni na farko da farko zuwa farkon karni na biyu wanda ya fara kirkiro wannan mazhaba shine wasil ibn afa wasil ibn afa ɗaya ne daga cikin almajiran da suke zama majalisin al-hasan al-basri al-hasan al-basri ya rasu shekara ta ɗari ta ɗari ta ɗari da ɗaya ɗari da goma ya rasu shekara tana ɗari da goma sauraka wasil ibn afa ɗaya ne daga cikin almajiransa bayan an yi wa al-hasan al-basri tambaya game da mumini fasiki game da mumini fasiki yi hukuncinsa ya ce mumini ne fasiki ma'ana ba za a kore masa sunan imani ba sannan kuma in Allah ya so zai yi masa afuwa in Allah ya so zai masa azaba yana faɗar haka sai wasil ibn Ata da ɗan uwansa Amr ibn Ubayd al-Basri sai suka tada hayaniya yaya mutum zai yi wa Allah laifi kuma a ce shi mumini ne ya zai wa Allah laifi kuma a ce zai iya shiga aljanna ya zai wa Allah laifi a ce in ya shiga wuta zai iya fita saboda ga suka ce su ba fahimci wannan ansa ba sai suka yi wa malamin su tawaye an ce daga nan ma aka kira wasu mu'tazila din saboda fadar hal hasanul basri da yake cewa i'tazalana wasil domin sun ware sun koma can suka kafa tasu dabar nasu majalisin duk wanda ya zo ya je gurin Hassan al-Basri ya yi masa fatawa ya ansa masa ya zo zai wuce sai su tare shi me ya ce maka in sun ji ba yadda suke so ba sai su warware da sun ji ba yadda suke so ba sai su warware masa to kun ga kusan tun da jumawa aka samu mu'tazila duk da abin yayi ta yin fadi yayi ta yin fadi an yi ta kare kare a cikin abubuwan tunda don haka barna take farawa za ta fara ai kankanwa bid'a a kwa ɗaya amma sai ai ta mata gyare-gyare ai ta mata kwaskwari ma ana ta liƙa wasu bidiyoyin a cikin za ka kalli bid'a inda kowace bid'a za ka ɗauko tarihin za ka ga cewa sanda ta fara wata ƴan kankanwa haka aka fara ta daga baya ake ta ƙara-ƙara ake ta ƙara-ƙara ana ta faɗaɗa ta har ta zo ta zama wani abu wanda ba za ka iya cewa za ta tsaya nan ba in tafiya ta tafiya kuma baka san me za ta zama ba yanzu za ka ɗau tarihin maulidi ka ɗauki maulidi ko kai a iya shekarunka kawai ka kiyasta maulidi da yadda yake da da yadda ya zama yanzu sai kaga ƙare ƙaren to tunda ba Allah ne da mai tsara shi ba inda Allah ne da manzansa suka tsara shi za su sa masa sharuɗa da dokoki da sanda za a yi da sanda in ya wuce to ya wuce lokacinsa ya wuce eh da kaifiya ya za a yi ko da a wani lokaci kuma za a yi to amma in ba tsarin Allah bane mutane ne suka tsara to za su ta yi ƙare-ƙaren su ba wanda zai iya ce musu kanzil saboda haka tun ana yin ranar sha biyu aka dawo ana hada da ranar suna aka da ana yin tarye ana yin rakiya aka dawo yanzu daga taryen za a ɗauko kuma tiryan tiryan kullum kullum har rabiul awwal ya kare kuma a shiga rakiya rabiul sani wato sai watan ya zama gaba ɗaya kuma maulidin ake to kaga da yake ba an fara da karanta yan kasidu haka da da su abin da kissa sirar annabi sallallahu alaihi wasallama da tawa unguwa su haɗu da malamai ya wuce nan kuma ana shigar da yara ya wuce ana aka da ana shigo da yan mata aka dawo kuma ana rawa ana kiɗa ana rawar indiya ana cakuduwa maza da mata eh? wato ana ta shigo da wasu abubuwa to haka bid'a take farawa don haka mu'tazilanci san da ya fara bai fadin haka ba to amma tafiya tai tafiya har ta kai a mu'tazilawa sun kasu mazhabobi daban-daban ƙungiyoyi daban-daban kuma kowace ƙungiya tana kafirta ɗaya ƙungiyar duk kuma sunan su mu'tazila abu aliyu jabba'i da abu hashim jabba'i uba da da uba ne da da uba ne abu aliyu jabba'i a basra abu hashim a bagdad uban a basra dan a bagdad dan yana da mazhabarsa uban yana da mazhabarsa dan ya kafirta uban uban ya kafirta dan kuma duk sunan su mu'tazila <coughs> wa qawlu haula sharrun min qawlil mu'tazila ibnu taymiya yace maganar waɗannan sufayen haƙiƙa. wato ya ta fita mu'tazila sharri lihaza lam yakun fi salaf min haula'i ahad dan haka a cikin magabata ba a samu ɗaya mai irin magana irin tasu ba wa haula'i yaj'aluna al-amra wan nahya lil mahjubina kai mahjubi kai ne zaka bi shari'a kai da aka tsare ka ka kasa hango lauhul mahfuz ka kasa fana'i cikin cikin zati ka kasa waye ka kasa waye to kai ne kai ne shari'a take kanka alladheena lam yashhadu hadhihi al-haqiqata al-kawniyya wadanda basu ga wannan hakika? ta kasancewar ubangiji ya rubuta ya kaddara ya tsara komai mutum dan adam baya da katabus ba wani haza ya aluna man wasala ila shuhuda hadhihi alhaqiqa yasqutu anhu al-amru wan nahyu saboda haka suka ce wanda ya kai ga gano wannan haqiqa din to umarni da hani ya faɗi da ya da kansa wa yaquluna ti innahu sara min al-khassa ya zama dan ajin tubarkalla wa rubbama ta'awwalu ala dhalika qawluhu ta'ala Ala, watakila ma sun dau fadar Allah da yake cewa wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bautata wa ubangijinka har yaqini ya zo maka ka bauta wa Allah har lokacin da yaqini zai zo maka a tafsiri na gaskiya al-yaqin huwa al-maut wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ay hatta ya'tiyaka al-maut ka bauta wa Allah har zuwa mutuwarka kaga ba ranar da zaka daina kenan to su suka ce a al-yaqin shine ka kai ga wannan mataki ka hango wannan hakika din shine yaqinin da ake nufi fa abud rabbaka kai ta bauta kai ta bauta har lokacin da za ka kai wannan ajin da ka zama dan wannan ajin shikenan ka daina bautar wa qawlu haula'i kufrun sarih ibnu taymiya yace maganar waɗannan mutane kafirci ne karara wa in waqa fihi tawa'ifu lam ya'lamu annahu kufur koda wasu sun auka ciki waɗanda ba san kafircin bane koda an samu wasu wanda ba su san kafircin bane sun fada cikin wannan aqida zai hana a ce kafircin bane an gane ko tsakanin mu ce kaza kafirci ne ko mu nuna wane bi ainihi mu ce kafiri ne akwai wasu abubuwa da za su da mutum zai fada kafirci amma su hana a kafirta shi saboda kasancewarsa ya tashi a gurin da babu ilimi bai san wani abu ba sai wannan bai san wani abu ba sai wannan yaron da aka rene shi a kaulaha a gidan kaulaha ai ba zai tashi da wani abu ba sai wannan saboda haka bai shiga wani guri ba kullum a cikin wannan gidan yake kuma a kira da ake dura masa kenan to kaga ba zai zama daidai ba da wanda yake cikin gari na Kano yana jin sautin sunna nan da can yana ji ana ta bayani a rediyo da ko ina ana bayani ba zai zama ɗaya da wannan ba ko wanda ya tashi a ƙauye ya tashi a ƙauye ya ga ana bautar wasu kaburra an ce waliyai ne saboda tun yana ƙarami yana bauta ma waɗannan kaburra yana musu sujjada yana musu yan yanke yanke kaga bai sani ba ba daidai yake da wanda yake cikin birni ba inda ilimi yayi yawa ilimi ya yadu makarantu suka zama ga sunan ko ina da ina masallatai na sunna ga sunan ana ta karantarwa ba zai zama dai wanda yake cikin ƙauye ba wanda shi kansa malamin ƙauyen baya da abin da zai iya karanta masa wa faqidu shay ila yuti wanda ko baya da abu yaushe zai baka to shi yasa malaman sunna suke cewa akan iya samun abu kafirci ne amma ba laisa bid darura wanda ya fada cikin abin ya zan kafiri saboda wasu dalilai suke cewa ba a kafirta mutum hatta illa idza banat lahu mahajja wa qamat lahu hujja sai hanya ta zan kararraga ta nan ta gaskiya sannan hujja ta tsaya gaba gare shi ya ganta to a lokacin ne akan ce to an yanke masa hanzari amma in ba haka ba ba a kafirta shi akwai nusuz da dama da suke nuna wannan mutumin da ya rayu cikin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bamu labarin sa kamar yadda yazo cikin sahih bukhari ya rayu cikin saban Allah da da da da yin da yin zalunci da cin da cin dukiyar jama'a ba bisa haƙƙi ba da yazo mutuwa ya tare ƴaƴansa yace ni ba ubanku ne na kwarai ba suka ce eh ni ba ubanku ne da nake kyautata muku ba suka ce eh ka zan uba mai kyautata mana yace to ga wasici in na mutu ku kama gawa ta ku kone ta bayan na mutu ku kona gawata bayan kun kona gawata ku sheke ta tabi iska tabi iska ta shiga teku ta shiga ina ne domin la in qadara Allahu alayya la yu'adhibanni azaban ma azabahu ahadan qabli in har Allah ya iya ya tashe ni to zai mun azabar da babu wanda zai yi wa irinta to shikenan bayan sun abin nan ya mutu din suka zartar da wasiyar mahaifinsu Allah ya tara dukkan toka da take cikin ruwa da wadda take cikin ƙasa gaba ɗaya tashe shi bi kun fa kun ya zo gaba gare shi ya kawo shi gaba gare shi ya ce da shi man hamalaka ala haza me ya ja kai irin wannan wasici a yi maka irin wannan ya ce kashi ya tuka rab tsoronka na jiya ya ubangiji kaga aqidarsa sabai yadda in an yi masa haka Allah zai tashe shi ba shi yasa ya ce ku yi min haka saboda in ya iya hada ni kaga wannan akwai inkarin kudirar ubangiji wanda wannan kafirci ne to amma bisa ga jahilci yayi wannan kafirci yana da imani yana da tsoron Allah a zuciya jahilci ya dauke shi yayi wannan yayi wannan abu sai Allah ya gafarta masa to ashe idan akwai jahilcin da ilimi bai zo ba ana yi wa mutum uzuri ana yi wa mutum uzuri shi yasa akan yi wa awam gama garin mutane da ba su yi karatu ba ba su san menene ilimi ba akan musu uzuri sabanin limaman manya-manyan wanda sun san gaskiya suke boyewa shine ibnu taymiya yake cewa wannan magana kafirci ce karara wa in a fihi tawa'ifu lam alamu annahu kufur. ko da wasu daga cikin wasu ƙungiyoyi sun auka cikin sa ba san kafirci ne ba fa innahu qad ulima bil ittirari min dinil islam duk wanda ke musulmi duk wanda yake musulmi ya sani ba sai an koyar da shi ba shine bil ittirad ya sani ba sai ta hanyar an koya masa ba annal amra wan nahya laziman li kulli abdin bin umarni da barin abin da Allah ya hana abu ne da ya lazumci kowane bawa ka bi umarni ka bi abin da Allah ya hana wannan lazim ne ga kowane bawa abu ne da ya lazumci kowane bawa ma dama aqluhu hadiran matukar hankalinsa da jikinsa ila an ya mutu har ya mutu babu mutumin da yake bawa umarni da hani yake saraya ya faɗi da kansa matukar yana hankalinsa na jikinsa har zuwa mutuwarsa la yasqutani anhu umarni da hani ba su faduwa ga mutum la bi shuhudi al-qadara wala bi ghairi zalika ba wai ya gano kaddara ko ya ki gano ta ba haka abin yake faman lam ya'rif zalika wanda ya tashi cikin wata al'umma ana koyar da shi cewa zai iya yin wata tarbiya da zai ga Allah ko ya zama Allah ko su haɗe da Allah ko Allah ya sauka jikinsa ya zama shari'a bata zan dole gare shi ba ya iya ma sauke ma wasu wasu ma sa iya laifi ya ce ku dora mun ne zan iya dauke muku don a garin nan akwai su akwai su na san wanda yake zuwa kasuwa kasuwa kurmi ya yawo ya ce suwa yake da laifi ku dora mun na dauke muku yana yawo da carbinsa suna faduwa suna gaishe shi wata rana ya zo ce fashi ya fara jin kansa na ciwo laifukan fa sun fara yawa dan rage kaɗan dan <laughs> banza faman lam ya'rif zalika wanda bai san haka ba bai san umarni da hani wajibi ne a kansa ba urrifa hutu a sanar da shi wa buyina lahu a bayyana masa a yi masa karatu a karantar da shi a yi masa bayani fa in asarra in ya toge ya tirje ala atiqali suqutil amri wan nahi yace shi zai ci gaba akan umarni da hani ba su zan wajibi a kansa ba fa innahu yuqtal to a kashe shi zindiki ne a kashe shi zindiki ne shi eh, wannan shine abinda malamai suka faɗa in aka duba tafsirin qurtubi a suratul a karkashin kissar khadir ya zo maganar khadir ya kawo domin a mazhabar malikiya az-zindiq la yustata wa inma yuqtal a mazhabar malikiya zindiki ba a aje shi a ce tuba a hukunci ga mazhabar malikiya kashkisa ne kawai ba maganar ya tuba a bashi wasu kwana uku a ce wai tuba dan zindiki ne zindiki ba ka iya sanin me yake me yake dauke da shi to ibnu taymiya kuwa yana ganin a bangaren hudud bangaren haddi da bangaren ukuba yana cewa mazhabar malikiya ta fi sauran sauran sukan yi dan sassauci to amma mazhabar malikiya ba sassauci shi yasa zaka ga a malikiya ne ta'aziri yake kaiwa ga kisa sauran babu a mazhabar abu ahmad ibn hanbal ta'ziri bai kaiwa ma bulala goma amma a malikiya an yadda alkali idan wani ya yi wani laifi da yake ganin babba ne ko da ba haddi to ta babin ta'ziri babin yin horo ya hora shi ko da da cewa a kashe shi ne to wannan kofa tana da faɗi a malikiya shi yasa alƙalan malikiya a tsawon tarihi suka yi ta zub da jini suka yi ta zo da jinin mutane in ka kula ibnu makhluf alkali ibnu makhluf wanda yawa ibnu taymiya shari'a kaga ta a kashe shi su abun su dandanan ne in ka saba aka to ayi wannan aladabtar da shi duk da ba haddi yayi ba to amma tunda a mazhabar su ta'ziri yana kaiwa ga kisa sai su kawai a kashe to yana daga cikin kuma ta wani nahiyar wannan yana daga cikin abin nan ma'akhir aibi na ita kanta mazhabar a wannan babin kofar ta'ziri a buɗe ta haka a ce kawai a iya kashewa ma to su zindiki a gunsu kisa ne shi yasa ibnu taymiya wannan ya zaba shi yasa bai ce yustatabu ba cewa fa in asarra ala atiqari suqut al-amri wan nahyi fa innahu yuqtal wa qad kasurat mislu hadhihi al-maqalat fil musta'khirin malaman karshe karshe suna da irin wannan maganganu da yawa musamman su bayan karshe karshe su fayan farko kan ba san wannan ba waɗanda ake jingina sufanci irin su Ibrahim ibn al-Adham irin su Junayd ibn al-Qasim ibn al-Junayd wanda ake cewa sayyidu ta'ifa irin su At-Tusturi duk ba san wannan aqidun ba irin su Abdul Qadir al-Jilani duk ba san wannan aqidun ba amma na baya bayan su su suka fi faɗaɗa wannan aqida wa amma al-mutaqaddimuna min hadhihi al-umma amma magabata cikin wannan al'umma falam takun hadhihi almaqalatu ma'rufatan fihim irin waɗannan maganganu wani ya bigi kirji ya ce ni ne Allah ba su san wannan ba wa hadhihi almaqalatu hiya muhaddatun lillahi wa rasuli kuma wannan magana kan garewa Allah da manzansa ne wannan aqida kan garewa Allah da manzansa ne wa mu'adatun lahu kuma gaba ne kiyayya ce ga Allah wa saddun an kuma kare saddi ne daga shiga daga bin tafarkin ubangiji wa mashaqatun lahu kuma kaucewa ubangiji ne wa takdhibun lirusuli kuma ƙaryata manzanni ne wa mudaddatun lahu fi kuma yi wa Allah kishiya ne cikin hukuncinsa wa in kana man yaqulu hadhihi almaqalat karya yajhalu zalika a iya samun wani yana irin wannan maganganu bisa jahilci wa ya taqidu anna hadha alladhi huwa anna hadha huwa alayhi huwa tariqur rasul ya mazaci cewa abinda da yake kai shine hanyar manzon Allah wa tariqu awliya illahi muhaqqiqin ne hanyar waliyan Allah na gaskiya fa huwa fi zalika bi manzilati man ya'taqidu anna as-salata la tajibu alayhi kaga anan daidai yake da wanda yake ganin sallah ba wajibi ne akan sa listighna'ihi anha bima hasala lahu min al-ahwal al don yana ga abin da ya samu na tarbiyyar zuciya na gyara zuciya ya ishe shi ba sai ya yi sallah ba Au anna kamra halalun lahu ko ya halatta shi ya sha giya likaunihi min al-khawas alladhina la yadhurruhum shurbu al don yana cikin keɓantattu zaɓaɓɓu waɗanda shan giya baya cutar da su aw anna al-fahishata halalun lahu ko yayi al-fasha yayi zina ko luwadi halal ne li'annahu sara kal bahri don ya zanka kamar teku la tukaddiruhu dhunub wanda zunubi baya gurbata shi ya zama teku na lada na aikin alheri na zikiri na wazifa duk zunubin duniya bai gurbata tekun saboda haka sai abin da yake so wato duk inda sofanci zai yi kakatutu kuma a yada shi da ƙarfi to sai ka samu laifuka sun fi yawa sai ka samu laifuka sun yawa abu saboda ana karantawa mutane cewa akwai matsayin da za su je shari'a ba sai ba ta zama dole akan su ba akwai wani zikirin da za su yi gatarin zikiri ne shi in ya rasa zunubi to alherin ka zai ta sara ladan ka zai dinga sara saboda haka dole sai kana sarka da laifi don ya samu abin sara to kaga ana samun irin wannan a cikin al'umma ai dole ne yi tabarna dole ne yi ta samun yan luwadi ka samu manya manyan mutane kuma yan luwadi ah, ka samu manyan mutane mazinata ka same su barayi dan suna ga akwai wani zikiri guda ɗaya da in sun yi shi har su mutu sai ma in sun je lahira a musu ciko wato duk abin da za su yi a nan ba zai taba ma jarin su ba sai sun je lahira suke bin Allah ciko kaga irin wannan ai dole ne ai tabarna to kuma duk tsufanci yana yana da rawa babba da ya taka wajen yada irin wannan din dan duk kana duk a cikin karantarwa ake faɗar wannan ka zo ga wani wuri za a baka in kai zaka zama kaza zaka zama kaza zaka zama kaza zaka zama kaza saboda haka sai wani ya je tsiyarsa ya je ya karbi shugabanci ta sata kuɗin al'umma ya gallaza wa jama'a ya hana su sakat ya hana su sararawa ya hana su lumfasawa ya cinye kuɗinsu su ya zalunce su ya daddaure masu neman haƙƙin su kuma ya zo gaban shehi shehi ya shafa masa kai ce an gafarta maka har yanzu akwai kasashen da shugabannin kasa suna zuwa ga gindin shehi da yanzu shugaban kasar senegal duk bayan 'yan satuttuka sai ya je shehi ya shafa kansa to wannan shi yana shafa kansa wannan shafa kan ai akwai abin da take nuna ya sa masa albarka ya ɗebe masa laifi mu zama kamar kiristoci ana sai da aljanna ana sai da aljanna akwai ɗariƙun da ake sai da aljanna musamman a Europe a Europe akwai wani program da Aljazeera suka yi suka bi ɗariƙun sufaye na Europe ya je wani masallacin ɗariƙan da Shabandiya an yi list ɗin sunayen waɗanda suka sayi aljanna da fan stalin fan hamsin ka saya an biya an sa sunanka ga kanan saboda haka duk mai so sai je masallacin ya biya kuɗi shikenan sai a rijistar sa shi ya sai aljanna to dan mai wannan ba zai tsiya ba dan mai ba zai laifi ba to shine ibnu taymiya yake cewa wannan abu babban laifi ne kuma fada ne da Allah ƙaryata manzanni ne sabawa Allah fito na fito da shi ne mushaqqatun ne lillahi wa rasuli ka koma gefe ɗaya shari'a na gefe ɗaya ba ku tafiya akan turba guda ɗaya saboda haka babu wani matsayi da mutum zai kai bautar Allah ta sare da kansa babu wani matsayi da mutum zai kai Allah ba zai cafke shi da laifinsa ba in ya so saboda haka matsayin bauta na ubangiji matsayi ne da mutum baya fita da kansa matukar yana da rai wa abud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin sai mu tsaya anan wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam su daga cikin tambayoyin da muka samu wani yana so a ƙara masa bayani game da faɗar sheikh abdulkadir jilani rahimahullah inda yake cewa da yawa daga cikin mutane idan suka halarci alkaza'u wal qadar amsaku illa ana wato suka halarci kaza wal qadar sai su dakata sai ni fa inni fatahat li fihi rawzanatun fa naza'tu aqdar al haqq bil haqq lil haqq mun yi dogon bayani akan wannan a lokacin da muka zo kanta da zai samu kaset din da zai zai tuna masa a takaice abinda muke ta tattaunawa akan sa kenan su waɗancan 'yan addinin hakika suka ce su in sun gano cewa dukkan abubuwa daga Allah ne sun gano cewa dukkan abubuwa Allah ne ya rubuta su alkhairi da wanda ba da abin da yake ba alkhairi ba to shikenan duk abubuwan da su suka yi kawai Allah ne yayi saboda haka shari'a ba ta zama tilas akan su ba in sun gana ma su in sun gana su bari ayyukan duk da za su yi kawai ayyukan Allah ne shi Abdul Qadir Jilani ya saba musu a irin wannan inda yake cewa fanaza'atu aqdar alhaqi abinda na san kaddara ce ta ubangiji ban tsaya na bi na bi kawai kakaka in kama saban Allah in ce kaddara ce ba a'a na rike gaskiya don ubangiji aqdaral haqqi bil haqqi lil haqqi bil haqqi din ita ce gaskiyar da shari'ar da Allah ya zo da ita lil haqqi na uku kuma shine ubangiji na ɗaya shine ubangiji alhaqqu na uku shine ubangiji bil haqqi na abin nan kuma kalma tana nufin gaskiya wato shari'a na riki shari'a na fuskanci abin da ke kaddara saboda kasancewar mutum an kaddara masa abubuwan duk da yake yi ba zai saki shari'a ba zai fuskanci wannan kaddara ne da aikin da shari'a ta zo da shi yayi kokarin biyayya inda ya kamata yayi yayi kokarin kaucewa abubuwan da aka hana shi yayi in aka koma wancan kaset din da muka yi bayanin wannan zai ji abin daki daki wani kuma yana so a ƙara masa magana akan jabariya da kadariya jabariya su ne waɗanda suke ganin mutum kawai duk abubuwan da yake yi Allah ne yake tursasa shi qadariya kuma sune waɗanda suke korewa Allah kaddara din gaba daya sune muka faɗi mutum mu'tazila a mu'tazila ba za a ce sun kare ba akwai su kamar yadda muka ce dukkan wani rafidi shi'i rafidi mu'tazili ne mu'tazili ne a aqida sannan kuma ana samun wasu daga cikin marubuta na yanzu waɗanda suna bisa ga wannan aƙida yanzu ka ɗauki zuhal islam na ahmad amin Ahmad Amin wani marubuci ne na Masar za a ga duk abubuwan da yake rubutawa da ya zo tarihin Mu'tazila kusan yadda ya dinga kamba masu yana kura kurara su yana musu jinjina ya yarda da su matuƙa da gaske irin aqidar su Muhammad Abduhu aqida ce ta Mu'tazila in bata zan duka Mu'tazila ba sun yi muwafaka da su cikin abubuwa da yawa irin mutumin nan da yanzu yake nan yana dare yana ta rubuce-rubuce ana ta yawan hira da shi a kafofin watsa labarai na larabawa da sunan shi masani ne na addinin musulunci Muhammad Umara sake kenan ta mu'tazilanci akan ta yayi harfi ji kuma abin da ya rubuta duk yabo ne da jinjina ga wannan kungiya ta mu'tazila saboda suna nan ana samun cikin marubuta waɗanda suke ɗaukan addinin <coughs> kawai abar wayo ne da hankali baya buƙatar sai ka haddace nusus ba buƙatar sai ka haddace qur'ani ko sai ka haddace bukhari ko sai ka karanci littattafan fiqhu a in dai kana da wayo kana da hankali kana da yan dabaru to zaka yi wa mutane bayanin addini a gane a musulunta to yawanci irin waɗannan masu aiki da hankalinsu wanda suke sa hankalinsu gaba ya musu jagoranci zaka samu aqidar mu'tazila ce take musu jagoranci saboda haka ba a cewa mu'tazila wai babu su suna nan kai dai kai a hankali in kana karance karancen littattafan misrawa kai a hankali in ba haka ba zaka ebo ta ka zo a yi ta daru da kai wani ya ce a bambance matsakanin mashi'a da kaddara mashi'a shine abin da Allah ya so kaddara ya riga ya kaddara abin da Allah ya rubuta a cikin lauhul mahfuz ya so ya wakana shi ake kira mashi'a shi ake kira qada shi ake kira qadar shi ake kira irada duk kalmomi ne wanda suna bada ma'ana daya sai dai kawai akwai irada shar'iyya akwai irada kauniya akwai irada shar'iyya abinda Allah ya riga ya nufa ya kaddara kuma yake son yake son shi har zai baka lada in kai shine irada shar'iyya shine irada shar'iyya inda irada kauniya kuma abinda Allah ya nufa ya kaddara amma baya son abin kuma ba zai maka ukuba ba za ka samu lada ba in kai shine irada kauniya a irada shar'iyya ana samun irada shar'iyya ta zan kauniya ta wakana ana samun irada kauniya gairu shar'iyya bayani ne watakila in muka zo lokaci za mu ƙara yinsa yana da faɗi wani kuma ya ce wai mutum ne ya nemi aure iyayen suka ce sun bashi ya bayar da sadaki amma ba a ɗaura aure ba daga baya suka karɓe suka ba mu wani suka ɗaura masa aure to malam menene hukuncin auren da aka yi to ya ce an bashi kuma ba a ɗaura aure ba in kawai irin an yarda da shi a matsayin wanda yake neman ta ba a ɗaura aure ba kuma daga baya ko ita ta sake ra'ayi ko iyayen suka sake ra'ayi wancan aure da aka yi na biyu yayi amma in an riga an ɗaura masa aure da ita ma'ana an ba shi a matsayin matarsa ya karbe ta a matsayin matarsa sannan kuma aka zo aka ba ma wani fahiyar lil awwal saboda haka matarsa ce aka ba ma wani in alkali in aka kai gaban alkali wancan auren na biyu ce ne ba ma aure bane amma a shi batunsa ya ce ba a daura aure ba saboda haka kaga bayarwar ta an yarda da shi ne saboda haka matar na biyun ce ba taka ba sadaki bayar da shi ba shi ne aure ba ba shine aure ba ɗaya ne daga cikin abubuwan da ake bukata a aure kuma ko da ba a ba da shi ba in dai an san da shi aure yana yiwa ana ɗaura aure a bashi saura kakka ɗauka don ka ba da sadaki kuma shi kenan kai ka aura to shi ne wani ya ce shi ɗin ne da yake tambaya kuma wai an bada wani ne ya bada sadaki amma ba a ɗaura aure ba sai suka sadu da ita yi mata ciki menene matsayin ɗan ɗan zina ne ba dan shari'a ba saboda haka baya da hukunce hukunce na dan shari'a duk da an san ubansa ko da ya ce eh shine ya cikin a shar'ance baya da hukuncin dan dan shari'a baya da baya da irin su gado ba zai gaja ba za a gaje shi ba a ah, wani kuma yana so a yi masa bayanin manzilatun bainal manzilatayn manzilatun bainal ne a gun mu'tazila shine mutumin da yake wato mai saban Allah me hukuncin hukuncinsa mumini ne ko kafiri ne suka ce ba mumini ne ba kafiri ba ne fasiki ne yana nan tsakanin matsayi shi ba mumini ba shi ba kafiri ba fasiki ne kuma in ya shiga wuta har abada irada kauniya da ibada shar'iyya ibada shar'iyya shine ibada irada kauniya kuma shine abinda Allah ya rubuta kuma yau kana shine irada kauniya zai iya zama abinda Allah yake so zai iya zama abinda Allah baya san shi هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين